Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. sauraro barkanmu da dawowa wannan shirin sakwato matasa ke farin cikin matakin bude musu asusun kasuwanci. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko za mu fara da labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita ya yi murabus a daren jiya talata yan sa'o'i bayan da sojoji suka kama shi biyo bayan kwashe watanni ana gudanar da gagarumar zanga-zanga kaita mai shekaru saba'in da biyar a duniya ya ce baya son a zubar da jini don ya ci gaba da mulki a jawabin da ya ta gidan talabijin ɗin ƙasar jiya talata aka kama kaita da firaminista bubu sese a babban birnin bamako wakilin sashen faransanci zuwa afirka na murya amurka ya ce sojoji sun ɗauki kaita da sisi zuwa sansanin soja da ke kati kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecos ta rufe iyakokin kasashen da ke makwabtaka da mali bayan da aka kama kai ta da firaministansa haka kuma ta soke dukkan wasu harkoki tsakanin kasashen mambobinta goma sha hudu da kasar mali yayin da 'yan jam'iyyar democrat ke gudanar da babban taron su na kasa. jiya talata shugaban amurka donald trump ya koma salon kamfen ɗinsa na shekarar 2016 wajen karawa da abokin takararsa joe biden kan batun bakin haure a daidai lokacin da 'yan democrat suka haɗu ta yanar gizo domin la'antar manufofin shugaban kasar. tare kuma da tabbatar da joe biden a matsayin wanda zai kalubalanci trump a hukumance trump na neman jan hankalin masu katin mai hawa kofa a buɗe ta magudi rahoton ya gano cewa cikin wasu abubuwa shugaban kwamitin kamfen ɗin trump paul manafort ya yi gagarumin sakaci saboda mu'amalarsa da wasu mutane da ke da kusanci da rasha amma kuma binciken ya gano cewa binciken da hukumar fbi ta gudanar na katsalandan ɗin rasha a zaɓen baya bisa ka'ida jiya talata kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawan amurka ya fitar da rahoton kuma shine irinsa na biyar da kwamitin ya yi operation uh, on the north of Ulgo push them Eh, uh, uh, kwamandan runduna ta ɗaya na dakarun kasashen eh, yankin tafkin eh, chadi mai uh, kula da shiyar kamaru brigadier general boba da bakery ke mani karin bayani yayin da yake hannanta wasu 'yan kungiyar boko haram sama da ɗari da suka yi saranda ga jami'an gwamnatin jihar borno a jihar arewa mai nisa ya ce bayan wani mummunan farmaki da suka kai a yankin gulgo wannan ya sa da dama daga cikin mayakan na boko haram suna tuttuɗowa da kansu suna mika wuya ga dakarun tare da iyalansu wasu daga cikin tsaffin mayakan sun mun karin bayanin yadda aka suka samu kansu a cikin wannan kungiya ina nan ina noma a gona na ne mu matasa uku ne muna aiki da rana haka sun zo sun same mu sun ce ku kamar kun da karfin ku haka wannan me za ku yi da wannan noma mu je kawai ku yi aikin Allah shine su biyu din sun samu hanya sun fita. Lokacin da Hillary Clinton ta kayar da Sanders a wajen zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat, kuma kiran da Sanders yi da su goyi bayan Clinton bai yi nasara ba. Amma dai Sanders ya yi jawabi mai ma'ana a daren Litinin a wajen buɗe babban taron jam'iyyar Democrat na wannan shekara ta 2020 kan cewa manufofi da ƙudurorin masu ra'ayin gaba dai gaba dai zai ci gaba da kasancewa idan har suka taimaka Biden ya yi nasara kai shugaban kasa Donald Trump a babban zaben ranar uku ga watan Nuwamba na wannan shekarar. rahotanni da shirye-shirye inda za mu fara da matakan da hukumomi a jihar Neja ke ɗauka na yaƙi da yawaitar fyaɗe. Ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. Da walwalar jama'a ta jihar Niger Hajiya Fati ta Sallah Ibrahim ta ce tana haɗa hannu da masu ruwa da tsaki da suka haɗa da sarakuna da shugabannin addinai domin tabbatar da samun nasara a yaƙi da wannan masifa. Yanzu dai kuma a gwamnatance faɗakar da su za a yi tunasar da mutane musamman ma iyaye iyayen yara da ake wa fyaɗe. Tu ne za mu sake faɗakar da su mu tashe su su gane cewa haƙƙi na iyaye na ya'ya yana wuyan su yana wuyan mu gaba daya kuma waɗannan ya'ya amana ne gare mu ga ubangiji ya ba mu. saboda haka tozartar da hakkin su da ake yi ta wannan hanya musamman na fyaɗe ba za mu zura ido ba mu ga al'amarin na ci gaba haka a matakai masu tsanani da gwamnatin jihar neja ta ɗauka musamman a ƙarƙashin ministry na justice saboda ma'aikatan shari'a Babbar daraktar hukumar kare haƙƙin yara ta jihar Niger barista Maryam Kolo ta yi ƙarin haske akan yadda wannan matsala ta fyaɗe ke ƙara ta'azzara a jihar Niger. Muna da wanda ya kai shekara zai kai hamsin da biyar ya yi wa ya fyaɗe kuma yana da cutar HIV yanzu ya bata kuma mun kai ta asibiti tana da ciki ga kuma tana da cutar nan. Ga kesis ɗin da yawa wani wanda ya tsaya ya yi wa yara uku ya musu a ɗaki ɗaya ya musu shi ma ma karkan yana nan CID yanzu akalla a rana in ba mu samu kes na fyaɗe uku ba to ba a yi komai ba kilan a rana. Ko a 'yan kwanakin da suka gabata ma wasu kungiyoyin mata sun gudanar da wata zanga-zangar lumana zuwa gidan gwamnatin jihar Niger domin ganin gwamnatin jihar Niger ta samar da wata doka mai tsanani a kan duk wanda aka samu da laifin aikata wannan mummunar ɗabi'a ta fyaɗan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ƙungiyar ɗaliban jami'a 'yan asalin da magaram sun fara tsarin nan nasu na yin gwaji kyauta ga al'umma na cutar hawan jini da suga, don yadda mutane da dama ke fama da cututtukan biyu. Ɗaliban na yin wannan aiki ne domin ya zama gudunmuwarsu ga al'umma. Daga da magaram ga rahoton wakiliyar murya Amurka Tamar Abari. La'akari da yadda jama'a ke fama da waɗannan cututtuka ya sanya ƙungiyar ta ɗalibai wato IOMRZ ta ƙirƙiro da wannan gwaji a kowace shekara. tare da taimakon world diabetes foundation da ke tallafa musu ɗayyabu ibrahim shine magatakarda na kungiyar ta ɗaliban na jami'a mun zabi cututtukan nan saboda in aka yi la'akari yau cikin jama'a cututtuka ne wa'inda suna kama mutane da yawa kwa amfanin shi shine zai sanar da mutum yaya halin lahiyar shi take ciki kwa yana ɗauke da cututtuka ko kuma bai dauka da irin wannan cututtuka saboda mutum wani bi bai sani ba yana ta iya sai wani lokaci tukun can in sun yi haɓaka sosai tukun ake ganewa kenan dan ka ashe ga haka ne muka tsara ayyukan nan muke yin su shi dai wannan gwaji baya daukan wani tsawon lokaci ana ba da sakamakon ne a take yanke duka bai wuce minti ɗaya minti biyu an kare da mutum an ba shi sakamako ya san yadda halin lahiyar shi take ciki kowane irin mutane suna iya zauwa me musamman mutane masu shekaru shekaru wanda shekarun su sun yi sama-sama kwa. Ko yaya maganar magani ga wanda aka samu yana dauke da ɗaya daga cikin cututtukan? Muhammadu Umaru, mamba a kungiyar ɗaliban jami'ar ya yi ƙarin haske. Wanda yanzu a nan ne wurin gwajin mu muka gano cewa yana da dauke da wannan cutar. Yana akwai fishi da reference da gare mu. Wani takarda ce wanda muke baka sai ka iske kenan shi kuma abu ne yanda yake bukatar control. Kenan akwai kwararrun likitoci ma wanda suke nan eh, likitan dusi ta da magaram kenan wurin su muke tura sai ya je ya kaiwa doktor fishkin nan eh, kenan shi ya san irin kwayoyin nukan da ya kamata a rubuta mushi rika sha kawo yanzu dai jama'a sun fara gane muhimmancin wannan gwaji sosai kamar yadda waɗannan suka yi min bayani sunana ibrahim an yi kokari a gare mu saboda an taimakawa al'umma su sallar da suke ciki idan mutum ya ji irin wani abin ya tunkaro da sauki ya zo ya gani ba ko biye ake amsa ba eh gwajin da aka yi shine dai sabon abun tension ne an ce ya fara hawa kenan fasa ci wani kitse da wani abu mai aron maje wannan kan suka ce ba shi ko diabet daman na san ina da diabetes kuma shi an ce normal ne rakiya suna na rakiya haruna na zo in yi gwajin diabet da tansiyon amma an ce babu diabet amma tansiyon ta hau in hasa aran maji gishiri kuma in ci kaɗan shi ma ba da yawa ba haka na kuma amma na gode suna na mamadu na zo ne dai don in san eh, lafiyar jikina eh, game da abin da ake cewa eh, ciwon jinin nan da ciwon shan sukari na farko shine na tension arterial wato ciwon jinin nan kuma na biyu shine na ciwon sukari nan wannan gwaji ɗaliban za su yi shi ne a nan da magaran gundumar dingas da kuma gundumar magariya tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger rahotannin nan na zuwa muku a cikin shiri na musamman na muryar amurka daga abuja matasa a jihar sokoto sun yi maraba da amincewa da gwamnatin tarayya ta yi ta kafa asusun bunƙasa harkokin kasuwanci na matasa amma fa sun ce akwai buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai domin ganin an samu biyan buƙatar kafa asusun wakilin muhammad nasir ya zanta da wasu matasa a akan wannan batu a jihar Sokoto. A watan Yuli na wannan shekara ne majalisar zartaswar tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari da amince a kafa asusun tallafawa matasa a hawan bunƙasa sana'o'i tare da amincewa da kuɗin da asusun zai amfani da su naira biliyan saba'in da biyar amma fa a cikin shekaru uku. Wannan asusun dai zai zakulo da matasa waɗanda ke da basira da hazaƙa a haujin ƙirƙire kirkire da matasan da suka da ga aiwatar da sana'o'i daban-daban a taimaka musu da bashi don ƙasa sana'o'insu ta yadda za su kafu har su samar da ayyukan yi ga wasu to sai dai matasa a Sokoto sun yi maraba da wannan shirin amma sun ce so da yawa akan fito da shirarwan bunƙasa murar matasa amma a ƙarshe a kasa samun biyan bukata sunana abubakar muhammad sana'a ta aikin fanica mun ji daɗin haka da gwamnati ta hito da shi amma muna fata abin shi kai inda aka sa rai kashi tsaya ga jaridu da takardu kuma da gidan kayan watsa labarai kawai domin akwai waɗanda za su shigo ciki su umfana amma daga ƙarshe ba so ya kamata su amfana ba domin wanda akwai wanda ko kusa bai sai da aka rika abulta na abuga shi sai haga daga kashe suke amfana sani tela duba da muna bukatar mu dauki wasu masu koyon dinki kamar nan shago yanzu ina da yaro kusan goma wanda koyon aiki su kaga akwai bukatar tailolin da su dan hau suna koyon aikin so in babu tailoli kaga babu dama da za a dauke su da yawa a yi amfani da wannan damar to idan zamu samu kuɗi da gwamnati ko kuma kayan aiki za mu gyara shago kuma mu ɗauki yara da yawa gaskiya domin su samu ayyukan yi. suna na cire Idan yadda za a yi a yi kokari kuɗin nan shigo ga gare mu mu mu hana ga gwamnati saboda in za a yi magana za a ce to awo di president ya ba da yabo amma kudin kuma la'akari da korafe-korafen da matasa suka yi malam bashir muhammad a cira malami ne a sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar usman dan fodiyo da ke sakkwato irin wannan a ce an fito da tsari irin wannan mai yawa wanda kuma kudi ne za a ba matasan da kansu su kuma su zaɓi abin da suke son su yi a matsayin bashi to kaga ko a ce an baka bashi ka san cewa zaka biya shi wannan zai sa duk wanda ba da gaske ya kai ba zai shiga ba domin sai ya biya kuma su masu ba da bashin nan ba za su yadda su ba da bashin nan ba sai an tabbatar da cewa lallai kai kuma kana da abin da ake bukata wajen iya gudanar da wannan aikin da za a saka kai ko kuma wannan kasuwancin da za ka shiga ciki. Sanata Haujin gwamnatin jihar Sokoto ta ce faduwa ce ta zo daidai da zama domin dama tana neman hayar da za ta kara karfafa shirarwanta na samar da ayyukan yi ga matasa. dina Nuruddin Harandamahe ne mai baiwa gwamna shawara akan lamuran matasa. Da gwamnatin jihar ta yi na koyar da waɗannan matasa Aisha Ma'azu shigo da shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan mai saurare na biye da shirin a makon jiya mun kawo muku tattaunawar da na yi da gloria bulus matashiya 'yar najeriya wacce ta kasance na farko daga nahiyar afirka da kungiyar climate reality world ta karrama da lambar yabo na alfredo circus green ring mun kwana a kan bayanan gloria kan kalubalen da take fuskanta wajen aiwatar da ayyukan da ta saba ina na je in an ga na mace ne yana ba ma mutane sha'awa sosai amma dai maganar shi muhalli da turanci za ce a little bit complex yana da dan wuya sarkakiya eh, eh. To a yau za mu ji sauran bayananta game da irin kalubalen da take fuskanta. A yi sauraro lafiya. mutane ba sa gane shi da wuri to wani lokaci a dole a yi fasarar shi sosai da mutane su gane so bayan wannan gaskiya dai ban samun matsala Dole mutane da yawa dai ba su yarda cewa wai akwai climate change ba mm-hmm. to kin ga na riga na same su yadda sun riga sun gane cewa akwai abin da ke faruwa kun taba tunani ne dalilin da ya sa wannan ruwan yau za a samu ruwa da yawa gobe ba za a samu ruwa da yawa ko lokacin da ya kamata ruwa ya fara ba zai fara ba kuma gashi kuma zafi na yawa a da ai zafin ba haka yake ba hmm. so sai ki ga mutane inda za su soka da hankalin su kenan su fara magana suna tambayoyi to kin ga lokacin ne ni kuma zan fara ba su bayani matsalolin faruwa ke yasa ke faruwa inda suke Bari mu yi magana a kan wannan kyauta da kika samu. Wannan shine karo na farko daga nahiyar Afirka da ya taɓa karɓan wannan lambar yabo. Gaskiya wannan kyauta da kika wannan kyautan mutane da yawa suka tura na alifai da facebook suna ta tura ta sako twitter har da zuba da ita kwamishana of state na murna to kin ga wannan ta zo min da babban nauyi to kin ga mutane da yawa yanzu ana kallo za su gan abubuwan da nike to kuma yanda yake kasar afirka ba a taba ba mu kowa ba kuma ni na mace ne kuma ni ce farkon da aka bani to kiran ta zo da wasu babban kuma na ɗan ji tsoro kaɗan amma da na yi tunani na ce ai addu'a na shi ne Allah zai taimake ni ya min jagora ba wai zan je na aiki da nike yi ba kuma na san ɗan ƙanana abubuwan da nike ne yasa aka ban wannan kyautar. wannan abubuwan da ke shafar muhalli mata ne wannan abin ya fi shafa kuma in sun yi tunanin yaro ne koko. Mai saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu gloria kason bulus da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie ladders gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha ma'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam. Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru na dauke da sharhin jaridu. Fara sharhin jaridu namu na wannan mako ne da jaridar Kamarun turbin an da farkon labarin ta ta yi sharhi ne kan yadda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi wa al'umman kasar bari'a wajen shigar da bambanci da kuma kyamar juna ko rashin haɗin kan al'umman kasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen kasar ta ce ita kan kasar ta ba a saba da irin wannan ba kuma duk wanda aka samu yana kokarin haɗa wa 'yan kasar rikici to zai iya fuskantar asibitin bishin gwamnati sai kuma jaridan mutation ala ita kuma ta ce babban birnin da harkokin mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya wuri ya zanto wajen da mabamai suke yi wa al'umma barazana an da aka samu tabarbarewar tsaro a birnin ya yawunde kusa da fadan gwamnatin shugaba biya jaridar lamitayo kuma ta gulmata mana cewar kungiyar agaji da na 'yan siyasan kasar jamhuriyar kamaru da bangaren 'yan adawan kasar sun ja bakinsu sun yi shiru ba sa ce kan al'amuran da ke faruwa a faɗin kasar kamaru domin ba sa da harkokin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar efirbe kuma tambaya ta yi ko wace riba gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru za ta samu ne kan zaben shugabannin gundumomi da za a gudanar a faɗin ƙasar irin sa na farko kenan domin ba wa bangarorin ƙasar damar gudanar da ayyuka da kuma ci gaban al'umman kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar economy ita kuma cewa ta yi gwamnatin shugaba biya tana kokari matuƙa gara ta ga ta gyara al'amuran shiga da fitar kuɗin ƙasar jamhuriyar kamaru domin yau matsaloli da yake faruwa a ƙasan dole ne a bar ƙasar ta inke barakar da ta samu ba tare da ƙasashen getare sun yi mata katsalandan ba. za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar leju ta liko mana yadda a gunduman senegal maritim bangaren da suke da arzikin itacen tumba sun ce a halin yanzu dai su ne za su ci ribar itatunan da suke da shi a bangaren su don ba za su yadda gwamnati ta ringa sayarwa yan kasashen ƙetare ba ba tare da ta shawarce su ba muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Wannan ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe sharhin murya Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a shekarar 2017 jama'ar kasar China suka zafafa tsangwamar ƙananan ƙabilun Uyghur da Kazakhs da kyrgyz da tsirarin musulmai a Zanjan. Ba kuskure ba ne aka samu da hakan ya faru shekara ta 2016 da aka nada Chen Guango a matsayin sakataren jam'iyyar Communist a Shenzhen, nahiyar Uruguay mai cin gashin kansa. Ya kuma yi aiki a matsayin shugaban kamfanin sarrafawa da gine-gine na Shenzhen ko XPCC wata cibiyar tattalin arziki da harkar tsaro na farin kaya a Zanjian, da ke yankin gugu mai cin gashin kai wadda ke karkashin ikon gwamnatin China wadda kuma take gudanar da ayyukan gwamnati da dama a Zanjian. Da isar shi yankin Zanjian Uruguay mai cin gashin kai, Chen ya shiga aiwatar da wani gagarumin shiri na sa ido da tsarewa da cusa mummunar aƙida tsakanin kabilar Uruguay da sauran tsirarin addinai da kabilu. A wannan lokaci an kama dubun dubatar 'yan kabilar Uruguay da Kazakhs da Kirgis da musulman Turkic da laifukan ajiye gemu ko kin shan barasa kuma aka tsare su a sansanin tsaro mai tsanani. Kasar Amurka da gwamnatin Trump sun jajirce wajen kare hakkin dukkan waɗanda ake zalunta a ko'ina suke. Sabili da wannan cin mutunci da suka yi wa jama'ar Xinjiang, ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta kuɗi sun kakaba wa Chen Guangguo takunkumi da daraktan hukumar tsaron jama'a na Janjiang Wang Minshan da Zhu Hailun babban dan jam'iyya a Xinjiang da tsohon jami'in tsaro ko Leon da tsohon dan jam'iyyar XPCC Sun Jinlong da tsohon mataimakin sa